ta zan min alkhairi nan da wani lokaci kaɗan za a fara lissafa na a cikin manya-manyan masu kuɗin garin wannan fa shine ga bikin zuwa babu zani babu yanda za a yi na tashi a cikin talauci na rayu a cikin shi na girma a cikin shi sannan kuma in dawwama a cikin talauci ba zai yi ba wallahi za ku kila dama lillahi wa inna ilaihi raji'un ubanki ma tuwon ya ci ya girma ballata ke. a jiran kawai ai amun mai zo mata kuma kanki ne kuwa ana ta zargin dukiya da wata irin kangara ta rashin jin maganar kowa face mai ita a yi mun aure shin kina so na ne da gaske ko kuma nutso nake da malafa kina kan nuna budurwar wawa ai ma ka sani ko na rasa mijin aure wallahi babu abin da zan yi da kai dogon guri gami da gajeren tunani irin na 'yan matan yau duk sun tabbata ku a gare ta budurwar wawa budurwar wawa daga kamfanin aa kabuga productions budurwar wawa ba ka tashi cewa ma da hankali ba sai da na ɗauko zancen aure sai da na ɗauko zan raya sunnar muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan na tafi kamar hankali a wajenka to duk abin da ba dadiro zan yi ba ba mai hana ni a duniyan nan sai umar saura ma aure ni da kai shaƙe ka ba za ka ta da za ka kiran hawa wa gari ina nan budurwar wawa ina so san miki na kamar tsamma a cikin randa ni na fasaha dan na ya sai ya fi mai gada makulin mota shi na ko ana zancen ganda takarari shi waka ya san shi. Zan zance da wakin sa zan dawo ya wuce mai sanda Wai wake in zai yi kalabi za ku ta zaurance ga isa da aya gida ya fi da wasan yan ku kalace su suka tsara su kare ka sai kun gamji yana tofo sai ka sassaka sautin soya salon sabon karnin ka kafo sanya suka ta sakamako sakar ma'arin ka kufo budurwar wawa jaruman shirin ado isa gwanja maryam yahaya hajara usman ladi muhammad zakiya buki buduri tijjani asasi da dai sauran jarumai budurwar wawa tsara labari abu harara shiryawa hambali sani mataimakin mai bada umarni abubakar as mada jagororin shiri ali wazmi tare da bello suleiman dan hausa daukar nauyi hamisu injiniya labari da kuma bada umarni abdulhamid abdulkadir dan mai kabuga akwai wani mutumi dan kimanin shekara hamsin da uku umma mutumin ne yana da budurguwar zuci baban Fasha. zuwa. sallah ne. Budurwar wa.